Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International. shirin na yau za mu baku damar tofa albarkacin bakinku dangane da yadda kuka gudanar da bukukuwar sallah wato karamar sallah da aka gudanar a jiya lahadi a sassa daban-daban na duniya. Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Fara ka gabatar da kanka. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. Sakatare na kungiyar mai da nasara so. Alhamdulillah alhamdulillah an yi sallah kalam an yi sallah karama lami lafiya kuma har da shi akwai yan matsaloli da ba za a rasa ba to alhamdulillah tun Allah ya nuna muna mun yi shire da lafiyan mu lafiya kalau to alhamdulillah sannan kuma ana jinjina wa yan agaji na kowane bangare da kuma jami'an tsaro bisa ga yadda suka gudanar da harkoki a masallacin idi da hanyoyi kuma sakamakon haka an yi shi lafiya an gama lafiya to muna jinjina musu Allah ya nuna mana nabudin bare da nagode Assalamu alaikum sashin Hausa Radio France International. Suna na Hassan na Hussaini Mohammed a kiran ku daga Abuja tarihar Najeriya. To alhamdulillah lalle yau mu a Abuja mun yi sallacin koshin lafiya san barka duk da dai kowa ya san yadda kasan nan take ci. Lalle muna lalle mun sai dai mu addu'a Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa kuma ina so in isar da sun gaisa sabon yan uwa da abokanan arziki kamar Usaini Muhammad da ke Erdoka da kuma Isa Muhammad da Ibrahim da Abdulkarim da Bashir BMK Kadisau da wato Suleiman Kafin Malamai Dambulawa da Rufai Kakan Zaria da dukkanin masu sauraro Radio France International da fatan an yi sallah cikin koshin lafiya ni ne Hassan na Usaini Muhammad ina kiran ku daga Abuja ta lafiya ta yi السلام عليكم sashen Hausa Radio Faransa International mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa Habibu Magajin Rafin Zanen Lafiyan Bari Bari. So, yau kun ba mu dama mu faɗa abubuwan da muka yi a wurin mu na sallah to a gaskiya mun sallah lafiya lafiyan Bari Bari yanda mun yi lafiya kuma mana roko Allah Allah ya maimaita mana lafiya tunda mun ga sallan duk duk halin na cikin kuncin rayuwa to alhamdulillah mun yi cikin walwala har da cewa babu da amma mun gode ma Allah ko kuma Radio Faransa da kuna ba mu dama mu ba da ra'ayin mu muna kai ya ku murna na sallah gaba ɗayan ku muna mika godiya mu ga sarki Allah duk musulmai kuma na duniya gaba ɗaya muna musu murna na barka da sallah ku tashi lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa Habibu magajin rafin zanen lafiyan bari bari tashi lafiya suna na kwamarar tashar dauda sabo unguwa ka suna kuma magajin da kungiyar sarka to muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama ganin a wannan karamar sallah jiya mun je babban masallaci na ka suna ka je maka sallah raka'a ta idi kuma daga nan mun wuce ilin kan giwa inda aka yi ayataccen sallan hawan sallah na hawan idi wanda mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman ka jagoranta ko manyan baki makamai girma gwamnan jihar katsina a wani rabin aminu bello misali na wurin da sakataren gwamnati da ke mustapha muhammad dinwa yau kuma mun waye gari ga shi a na haifo ma na zo kano zan zo wurin wani wasa ne wanda ake yi na nishaɗi a nan shoprite da ke duros akwai yan wasan hausa da yawa da za su wasa a wurin wanda kuma na ga yanzu haka ma mutane sun yi layi an fara shiga ba kika muna godiya kuma Allah da ya ba mu ikon ganin wannan kuma muna amfani gaskiya da wannan dama domin sada zumunci kuma muna yi ma dukkan kungiyar murya talaka na Najeriya barka da sallah da kuma baki ɗaya ma'aikatan Radio France International muna muku barka da sallah da dukkan musulman duniya baki ɗaya Allah sa mu ga ƙarshen wannan sallah ta karama lafiya kuma nuna mu tabbatin faɗaɗa na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala Yaro daga nan ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Am dangane da bikin sallah da farko dai ina taya ma'aikatan wannan gidan rediyo na France International. Barka da wannan sallah da fatan an yi wannan sallah lafiya kuma Allah ya karɓa dukkanin ibadunmu. Bayan haka ina ƙara miƙa saƙon gaisuwa ga dukkanin al'umman musulmai da suke duniya da fatan an yi wannan sallah lafiya lafiya Ubangiji Allah ya maimaita muna. Am kiran da zan yi ga gwamnatin tarayya da na jiha da sauran mahukunta a ƙasar nan shine to gaskiya sallah dai an yi ta kamar yadda aka saba ko kuma yadda shari'a musulunci ta tanaya mun yi ta kuma an yi ta cikin kwanciyar hankali babu wani yamutsi babu wani bangare ba kamar abin da muka yi tunani a baya ba amma sai dai tsakani da Allah sallan nan ta zo mu mutane cikin wani abubuwa na bazata wanda ba a yi tunaninsa ba sakamakon karancin rashin kuɗi da talauci da yama mutane yawa tsakani da Allah akwai talauci a ƙasar nan wallahi duk mutumin da yake Najeriya misali arewacin mu na Najeriya na ga mutane wallahi da idona wanda abincin sallah ba a dafa a gidansu ba na maganan kayan ɗinkin sallah da za su yi ma yara ko kuma a sayi naman sallah to gaskiya wannan ba karamin kalubale bane ga gwamnatota tun daga gwamnatin tarayya har na jiha dubo da yadda gwamnati take ikirarin cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a ƙasar nan amma sai dai mu ji shi a rubuce amma gaskiya gaskiya ba mu ji shi a jiki ba to ya kamata a ce gwamnati gaskiya ta mai da hankalinta kan abin da ya shafi wannan masifa ta yunwa da take addaba wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Ubangiji Allah ta kawo mana saukin rayuwa duniya da ma Afirka baki daya. Na gode Radio France International. sunana Armaya Obaka aikin yaro dan gawo kwara mura jihar Zamfara. A ina yi wa al'ummar musulmin fadin duniya barka da sallah. A wanda muka zama ga sallah lafiya Allah ina mana cewa mun ga wata sallah lafiya. Alhamdulillah a mun kuma sallah ana kwara mura kamar yadda muka dace. Alhamdulillah kuma mun samu jami'an tsaro dole eh, jami'an tsaro sun ba mu tsaro a haka yi. Duk da cewa gaskiya wannan sallah ta zo gaskiya ta zo da ta zo cikin mawuyacin hali ga mutane domin mutane suna fama da matsalar kuɗi. To anan muna kira daga sauran al'umma su ci gaba da kasan mu addu'a Allah ba mu zama lafiya amin daga ƙarshe mu tashi lafiya daga alama yawo baka aikin yaro dan ga kwana mu da jihar Zamfara Arafa ya Hausa ina goriya kuna tare da Abdul Kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar eh kuma gaskiya nan da sallar da an kai yan gidan rediyon Faransa muna muku barka da sallah dukkan ma'aikatan ku gaba ɗaya muna musu barka da sallah kuma muna roƙon kowa da kowa gafara kuma duka wanda ga buga rediyon Faransa dare da rana sa'a da mulki yana ba da ra'ayin nan gini ra'ayin matsaurayi muna gaida shi da suna na da suna al'ummar jihar tawu baki ɗaya da suna yan Nijar gaba ɗaya muna ma rediyon mai origin rediyon Faransa barka da sallah duka ga damar da kuka bamu muna ba da ra'ayinmu muna fatan ubangiji Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya sa ku gama da iskan duniyar da lami saboda mu yau bamu da rediyo mai horin jini wanda muka ji kamar rediyon Faransa Allah ubangiji ya kama muku kuma su sa ku gama lafiya sunana Afirka so nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar Aisha Gurgulla lafiya gidan rediyon Faransa a gaida muna kowa da kowa kuma muna sauraron ku kullum dare da rana ya da minti da iska assalamu eh, alaikum sunana Alhaji Ashiru Mada. Sallah alhamdulillah wajen mu an samu ni'imar ruwa sun wadata kuma alhamdulillah wannan kuma ya samu nasaba ne ga ainihin biyan albashin da mai girma gwamnan jihar Zamfara ga lokacin. kusan duk wanda adnan ya samu ma'aikaci ya samu yalwa ya yi sallah da albashin su ya yi abubuwan da zai yi na sallah sallah alhamdulillah Allah ki maimaita mana Allah ya sa kuma muna cikin wa'anda Allah ya yanka to suna na Alhaji Asir Mada kada da ya shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International inda a yau muka baku damar tofa albarkacin bakin ku dangane da yadda kuka gudanar da karamar sallah a sassa daban-daban na duniya malami na gaba masu sauraro na sauraron ka. Salamu alaikum godiya muke da wannan daman da kuke bamu gidan rediyo faransa international da fatan dai allah ubangiji sa ko ma'aikatan faransa muna nan muna muku barka da sallah allah ubangiji ya bar mana zumun kuma allah ubangiji ya kara muku basira allah ubangiji kuma ka sa yadda kuke a wurin nan allah ubangiji ya sa ku haɗa kanku ku zauna lafiya to da fata dai allah ya sa shugaban kasa namu na najeriya da na muhammadu buhari yana nan allah ubangiji ya kara masa lafiya kuma ina kokarin cewa yan uwana yan Najeriya Allah ubangiji ya sa duk inda kuke musulmai yadda kuka yi sallan ku Allah ubangiji ya sa ku yi sallan lafiya lau da fatan kuna nan lafiya sunana dai har yanzu yana nan Buhari Alhaji Abdul Lagos Muna magana da mai lambu mai Arsenal daga Karofi a lafiyar jihar Nasarawa. To, a gaskiya yau rana ne wanda za mu yi farin ciki game da ainihin sallah da Allah ya kawo mu. Da fatan Allah ya ba mu iko mun ɗauki azumi mun kuma aje lafiya mun ga sallah lafiya. To ni kan dai alhamdulillahi. Domin ka gaskiya a cikin wannan sallah Allah ya rufa mana asiri na yi hidima da iyalaina da ainihin iyayena ban samu matsalar da zai ɗaga mana hankali na ba dai don gwargwado. saboda haka ina kira ga duk wanda Allah ubangiji kuma bai ba shi ainihin abin da zai yi duwa ba ya nema rance ya yi Allah ubangiji ya hore mishi abin da zai biya wannan ainihin rance da ya wurin bayan Allah bayan haka nan kuma Allah ya kara rufa mana asiri duniya da lahira ina ma ainihin gidan rediyo Faransa ainihin murna na ainihin wannan sallah da ainihin ɗaukaka da Allah ya basu a idon duniya ga baki daya bayan haka na wa musulmi na duniya ainihin murnan wannan sallar da muka yi lafiya muka ɗauka lafiya muka ajiye lafiya Allah ya ba mu zama lafiya ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya na gode rediyo Faransa International kuna magana da mai mai asna da karoti a lafiyar jihar Nasarawa sai an ji mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa International mai albarka. To Allah mun gode ma an yi shagulgulan sallah lafiya. Shugabanni su taimaka su tausayin talakawa su ji tausayin talakawa sallah babba in ta zo kar a yi irin wannan domin al'umma gaskiya an yi azumin cikin wani yanayi ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya taimaki shugabanni su Ya adalci ya zama cewar al'umma sun yi abubuwan nan cikin daɗi da fatan rediyo Faransa International mai albarka Allah ya saka muku da alheri da kuka ba mu dama mu fita albarkacin bakin mu sunana Umar Haruna daga Kano. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Sunana Usainu Muhammad Yardoka karamar hukumar Kubau Kaduna State. To alhamdulillah mu nan kan wato garin Yardoka mun gudanar da sallah lafiya sai dai abin da wara'ar a ba. Saboda yadda tattalin arzikin mu shiga wani hali don haka zan yi amfani da wannan dama mika sakon gaisuwa gun yan uwa da abokan arziki wato kamar isa na haruna shafura kabilabi da haruna isa da abdurrahman da isa wato da magaji dan fulanin asali ya noku da Hassan na Hussein muhammed Abuja da fatan suna sun yi sallah lafiya. Na gode Radio France International. Suna na Hussein Muhammad Yar Doka karamar hukumar Kubau Kaduna State. Radio France a tashi lafiya. To assalamu alaikum gidan Radio Faransa International. Suna na Sale Abdulkadir daga nasarar jihar Nasarar Tarayyar Najeriya. muna cikin gurgudan sallah a ƙauyen mu na kakan zaria da farko ina gaida rufa'i usman kakan zaria bala yaro ma da akwai jibrin kakan zaria akwai suleiman mai alayyahu kasuwan mareba akwai buhari inusa kumuriya ayuba sarkin hakuri lafiya akwai bashir tela lafiya akwai ibrahim iro wadake awe akwai audu kasko tawa jamhuriyar Nijar da fatan sun yi gurguran sallah lafiya kuma a gama shugaban sallah lafiya kuma a kiyaye a gun hawa a sake lafiya gidan rediyon faransa thank you mai magana Adamu a Adamu Madara da karamar hukumar Katagun a jihar Bauchi. To alhamdulillah mun gudanar da karamar sallah lami lafiya. Ina fatan Allah maimaita mana da fatan Allah ka ji ibadunmu duk da ma dai bana mun gudanar da sallah cikin matsi kasancewar ana cikin tattalin arziki a ƙasar mu da fatan Allah maimaita mana kuma daga ƙarshe ina ɗaukacin al'ummar musulmi barka da sallah na gode sashin hausa na gidan faransa sunana adamu jimba adamu madara da ƙaramar hukumar katagun a jihar bauchi a tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausan gidan Radio France International. Kuna tare da mai sauraron kwako da yaushe Ayuba Sarkin Hakuri, ina kiran ku daga Makurdi a jihar Benue tarayyar Najeriya. To alhamdulillah dukkanin godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wato na gudanar da shagulgulan bukukuwan sallah karami. Kuma inda muke a nan jihar Benue wato Makurdi ayi sallah lafiya ba tare da wani hayaniya ba. Kowa ka gani yana cikin farin ciki da walwala. Muna godiya wa Allah da ya nuna mana wannan ranar. Sannan ina so ya amfani da wannan dama wajen mika sakon barka da sallah zuwa ga daukacin ma'aikatan sashin hausa na gidan rediyon faransa da kuma masu sauraro wannan gidan rediyon faransa da kuma ƴaƴan kungiyar muryar nasara ta jihar nasarawa da fatan su yi sallah lafiya duk inda muke kuma allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa na gode kwarai da gaske sashin hausa allah ya bar zumunci sunana ayuba sarkin haƙuri daga makurfi a jihar benue tarayyar najeriya a tashi lafiya na gode. mai magana tsada zai daga nan daura. To ra'ayina dangane da wannan gudanar da shagulguran sallah wanda ake aiwatarwa a yau a hakika na gaskiya babu abin da zamu iya sai dai godiya ga Allah kasancewar yanda aka gudanar da sallah a sassa daban-daban na Najeriya da kuma tsoron wasu makwabtan kasashen mu kamar Nijar cikin kwanciyar hankali da walwala sabanin lokacin baya yadda ya zama na cewar aka gudanar da sallah cikin fargaba da dai makamantansu sakamakon matsalolin da ake fuskanta na tsaro a nan wurin muna mai ƙara jawo hankalin iyaye musamman waɗanda suke da ya kamata sa ido akan 'ya'yansu don kaucewa haɗurran da ke tattare da ire-iren tsallaka titi da dai makamantansu wanda kuma yana da kyau su ƙara kulawa da su akwai miyagun mutane wanda suke amfani da ire-iren wannan damar domin cimma burinsu akan wasu 'ya'ya na mutane. A ƙarshe ina yi wa Radio Faransa International fatan alkhairi da kuma fatan dukkanin ma'aikatan ku sun kala lafiya. Na gode mai magana Sadu Sa'idu da ganin daura a tashi lafiya. Madalla, da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku, Mustapha a DBC. Ni Zainab Ibrahim ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.